Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa mu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Fata alkhairi da nasara a cikin rayuwar masu kai na Allah ya ci gaba da sauka a cikin mu na yau da kullum. Arewa Hausa 360 farin cikin al'umma. Kada dai ka manta mai sauraro idan wannan shine karan ka na farko da ka shigo wannan gida namu mai albarka. Da Allah a daure a yi mana subscribing sannan a danna alamar ƙararrawa dan tabbatar maka da sabon shirin da muka. Da ƙara su gare ka. Mun gode. cece kuce ya ci gaba da faruwa a tsakanin a jaruman da suke cikin masana'antar shirya fina-finai ta kani inda wasu daga ciki suka yi roƙi a arzikin manzan allah da kuma wa'anda suke ganin hakan ba daidai ba ne ba ku ci gaba da kasancewa tare da mu a wannan gidan talabijin na arewa hausa 360 don samun cikakken bayani